بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan majalisi na tafsiri wanda shine majalisi na takwas a wannan gidan tv na jakada mai albarka a wannan rana wacce ita ce ranar sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da yau hudu ne ko biyar wanda ya daidai da biyar ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai yau za mu tashi daga sabon sura ne ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يكتشوى والفجر ma'ana الله ملوك sarki yana rantsuwa da الفجر idan ya ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da sallar asuba kowace za ta iya ɗauka saboda ana kiran alfajir alfajir yana ɗaukar ma'anar asalin alfajir ɗin da yake ketowa kamar yadda ita ma sallar ana kiranta salatul fajir saboda kowanne zai ɗauka kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala yana da damar da zai rantsuwa da abin da ya so amma shi ɗan adam idan zai yi rantsuwa to ya waje bai rantsuwa da Allah ko sifa daga cikin sufofin Allah man kana halifan fali halibillahi aw yasmut kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma ya haƙuri kai ya rantsuwa bai halatta mutum ya rantse da annabi ba ko ya rantse da kwaran kwatsa ko ya rantse da kabarin baban shi wannan duk haramun ne amma ya halatta ya rantse da sifa daga cikin sufofin Allah kamar yanzu mutum ya ce alƙur'an ko yasin waɗannan duk siffofi ne daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala don haka ana iya yin rantsuwa da su sai Allah yake cewa wa layalin ashir Allah yana rantsuwa da layalin ashir layalin ashir da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara shida cewa ana nufin kwanaki goma na zulhijja shine ma'anar layalin ashir saboda waɗannan kwanaki goma suna da daraja mai girman gaske kamar da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa a cikin hadisi babu wani aiki wanda ya fi lada ya fi daraja a cikin a cikin musulunci irin aiki a waɗannan kwanaki guda goma aka tambaya annabi sallallahu alaihi sallam aka ce masa har jihadi saboda Allah ya ce eh har jihadi saboda Allah sai dai mutumin da ya fita jihadin bai dawo da komai ba ba abin da ya dawo da shi da dukiyar tasa da ransa gaba ɗaya duk suka tafi a jihadin to shine zai iya samun lada kwatankwacin na wanda ya aiki a kwanaki goma zulhijja saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa shafi wal watr Allah yana rantsuwa da abin da yake bibiyu da kuma abin da yake mara akwai wanda kuma suka ce Allah yana rantsuwa ne da ranar idin babbar sallah yana kuma rantsuwa da ranar arafa duka dai ba zai fita daga ma'anar farko ba saboda ranar idin babbar sallah ranar goma ga wata ce kaga shafa'i ce ranar arafa kuma ranar tara ga wata ce kaga wutiri ce wallaili idza sa? Allah maɗaukacin sarki yana yin rantsuwa da yana yin rantsuwa da dare iza yassar wasu suka ce ma'anar iza idan ya gabato wasu malaman tafsirin kuma suka ce idan ya tafi ya juya da baya ala kulli hal Allah madaukakin sarki yayi waɗannan rantsuwoyin wanda makasudin da yasa ake yin rantsuwa shine domin a nuna girman abin da zai fi baya shine babban makasudin da yasa ake yin rantsuwa saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yace hal fi zalika qasamul ladhi hijr a cikin wannan akwai a rantsuwa ga ma'abocin hankali alhijir ɗaya ne daga cikin sunayen hankali ana kiran hankali da alhijir ba don wani abu illa saboda hankali yana hana mutum yin abin da ba daidai ba saboda haka shi yasa ake kiransa hijir Ya haka Allah subhanahu ta'ala yana ganin wannan rantsoyin da ya yi gaskiya abin lura ne ko ba Allah maɗaukakin sarki ba ko ɗan adam idan ya yi rantsuwa lokacin da zai yi abu to yana nuna abin mai mahimmanci ne shi yasa ba a san yawaita rantsuwa bayan Allah ya gama rantsuwa sai ce alam tara كيف fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله سبحانه وتعالى أنا أقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وبك أبن الله سبحانه وتعالى يد أداوى بني أداوى سوني متانا النبهود كما يد الله سبحانه وتعالى يفعل أتكين سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا su kuma adawa mun aika musu da ɗan uwansu hud a suratu shu'ara kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kazzabat adu mursalin kazzabat adu mursalin adawa sun ƙaryata mursalai sai yake cewa id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun lokacin da ɗan uwansa annabi hud ya ce musu me zai sa ba za ku ji tsoron Allah ba ala kulli hal a adawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan ayar jikoki ne na iram jikoki ne na iram kuma Allah maɗaukakin sarki bai halarci wata halitta irinsu ba ba wata halitta mai ƙarfi da aka yi irinsu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratu a fusilat yake cewa fa'in arabu faƙul an zartukun sa'ikatan misla sa'ikati adin wa samud fa'in arabu faƙul an zartukun sa'ikatan misla sa'ikati adin wa samud idan sun juya ba sun yin imani to ka ce tabbas ina gargaɗinku game da wata tsawa irin tsawar adawa da samudawa Allah maɗaukakin sarki yake cewa فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة su adawa sai suka yi girman kai a bayan ƙasa suka ce man ashaddu minna quwa to wai mu yanzu da ka zo hudu kake gaya mana irin wannan maganganu na mabauta wa Allah wajen duniya ma ya fi mu ƙarfi har da za ka zo ka ce sai mun yi biyayya ga wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai yanzu ba ka ganin Allah da ya halicce su ya fi su ƙarfi ai Allah da ya halicce su ya fi su ƙarfi saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ya hallakar da su ya aika musu da iska kamar yadda ya faɗa a cikin suratul haqqa sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a annahum a'jazu nakhlin khawiya Allah ya aiko musu da wata iska wacce ta yi darare bakwai ta yi ni takwas kamar yadda yake faɗa farsal na alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisati haka ya faɗa a surat fusilat saboda haka Allah ya kawo musu iska a kwanaki marasa albarka saboda haka sai ka ga sun faɗi ka annahum a ajazu na kalin kai ka ce dabino ne wanda ya riga ya faɗi ƙasa ya gama amfani fa hal tara lahum min baqiya ko yanzu kana ganin ragowar su Allah madaukakin sarki a suratul ahqaf yake cewa aka adin iz an أنذر قومه بالأحقاف katina dan uwan dan uwan adawa lokacin da ya yi wa mutanensa wa'azi a haƙa. Allah ya ce wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah ta'budu illa illallah. kuma kafin shi akwai manzannin da muka aiko bayan shi ma akwai manzanni saboda haka ya ce musu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji ku tsoron azaba mai girma in ba ku imani ba amma sai suka ce haba a ji ita na lita a na kamar yadda suka faɗa kuma a cikin sautin waɗin din ya hudu ma bi na bi ce wa ma na hannu, bi tariki an qawli wa ma na hannu laka bi mu'minin to yanzu ka zo ne dai mu bar allolin mu ko da muke bautawa ka mu ba za mu imani da kai ba suka ce ka inna qula illa ataraka ba'du alihatina bi su'in Allah ni ina ga mu muna ganin ma irin yadda kake zagin allolin mu shine suka kaɗan samu ɗan matsala a hankalinka saboda haka shi yasa kake wannan haukan kamar yadda a suratul arab suka ce inna raka fi safahati wa inna zunnuka min alkadhibin kuma naga kana da wauta ma hudu wallahi kana da wauta saboda haka gaskiya mu kawai bai ma kamata ma mu bi ka ba a suratul al-mu'minun tana cewa ma haza illa basharun mislukum ya akulu ma ta akulu min wa ma ta shirabu wannan fa mutum ne yana cin abinci yana cin abin sha kamar yadda kuke sha wala yana qatun basharun mislukum innakum idan la khasirun gaskiya a ce kamar ku da kuke da hankali in dai kuka bi mutum irin to gaskiya kun cika waɗanda ba su san abin da suke yi ba ala kulli hal da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wannan iskar kamar yadda ya faɗa a suratul ahqaf tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhu ce raga da komai la yura illa masakinuhu sai dai kawai kaga kufan gurin zaman su dan ci jahilai ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fi mun ba su ci gaba irin wannan ba mu ba ba ku shi ba saboda haka ba jahilai ba ne mutane ne masu ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi don haka wannan shine abin da ya faru da adawa da suka kafirce wa Allah suka nuna su karfafa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su kamar yadda yake cewa a cikin suratul ah, shu'ara fa kazzabu fa ahlaknahum suka ƙaryata annabi hudu muka halakar da su inna fi zalika la'aya tabbas a cikin wannan akwai aya wa ma kana tsoron mu'mini mafiya yawancin su ba su imani ba yawancin su ba su imani ba ko samuda وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يقوم الثمود الذين جابوا الصخر بالواد وأن suka كتن suna. waɗanda suka kasance suna huda dutse a wadul ƙura wadul ƙura mazauninsu ne wanda yanzu gurin yana saudiya ana ce masa ula mun samu ziyartar gurin da samudawa suka rayu a shekarar 2014 a wani yawon buɗe ido da muka ji insha waɗanda suke nan gurin in mun tashi zai nuna musu wasu daga cikin hotuna wanda muka ɗauka a daidai gurin da su samudawa suka rayu saboda aka samudawa su ne mutanen annabi sani kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratu hud wa ila samud akahum saniya. mun aika salihu zuwa ga samudawa saboda haka daga da ya je ya musu wa'azi ya gaya musu ya ce su dinga tuna irin ni'imomin da Allah ya musu a suratul arab ya ce ce musu waskuru kulafa a min ba'di adin wa bawwa'akum fil ard tattafizuna min suhuliha qusura wa tanhituna jibala buyuta fakuru ala Allah ku tuna irin ni'imar da Allah ya muku in kuka ga dama ku yi gida a ƙasa in kuka ga dama ku je ku ku huda dutse ku yi gida a ciki amma ina qala alladhina istakbaru للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي وكو ينزو سيما سجير من كي سكتشو كو ينزو كن يد صالح عن أي كوشي دك بنجي سيرونا أنا سكتشي إيه سكتشي تنو وكيا بمي الدبا كما يد أسرة هود الله يكيشي وسكتشي يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يا صالح دعمنا منا تفاتن ذاك زمان أو yadda ka taso mutum mai hankali mun tabbatar cewa ka zama wani abu Allah ya ɗaukaka ka amma dubu irin yadda ka ƙare ka ƙare wai kana kiran mu bar bautawa allolinmu atan hana yanzu wai kai kana hana mu ne mu bautawa abin da iyayenmu suke bautawa kai wa na lafi shakkin mimma du'una ilayhi murid gaskiya mu abin da kake kiran mu zuwa gare shi mala muna cikin kokonto a ciki saboda haka dawa suka ƙura annabi sani suka ce masa fa'ati bi ayatin in kunta min as ka zo mana da aya wacce take nuna cewa kai manzo ne saboda haka kowanne mai hankali ya san ba a haihuwar taguwa sai in an samu raƙumi da mace raƙumi wato taguwa sannan za a haife ta to amma su sai suka ce fito musu da taguwa ta dutse kamar yadda wasu malaman tafsirin suka yi bayani saboda haka annabi salihu ya roƙi allah ya fito da taguwa ta dutse don haka da ya fito da taguwa ta dutse shi kenan sai aka samu shiraɗi aka ce musu shirbun wala kum shirbu yau min ma'alum to yanzu tun daga shi taguwa ta fito ta yau ta sha ruwa ko kuma gobe ku sha ruwa wala ta in bi a kuza kun azabu min azim kada ku sake ku taɓa ta ko ku yi mata wani abu in kuka yi haka to tabbas azaba mai girma a wani ne mai girma za ta same ku saboda haka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wani bi'ihun ko a cikin suratul al'amar Allah yake cewa ka ba su labari game da cewa ruwan nan an raba shi tsakanin kuku da taguwa kullu shirbin muhtaba amma fana da sahibahum fata'aqa fa'aqa a suratul shams kuma idin ba'at ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه ruwa. manzon sai ya ce musu wannan fa taguwa Allah ce saboda haka kula da ita kuma wannan abin nan ɗin ta ne ruwan ta ne amma ina idin ba a ashka kawai sai ɗan iskan cikinsu sai ya zabara to amma da ike da ya ya zabaran ya je ya kashe ta mutum ɗaya ne ya kashe taguwa amma da ita da yardar su yayi shi sa Allah subhanahu wata'ala sai ya danganta musu aikin su duka ya yace fa aqruha fa asbahu فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب سنة ta saboda haka sai Allah subhanahu sai sai sai annabi salihu ya ce musu ku zauna ku ji daɗi na tsawon kwana uku zalika wa'adun ghairu makhluq wannan alƙawari ne ba ƙarya a ciki saboda kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim sai Allah subhanahu wata'ala yayi ragaraga da su saboda zunubin su da su aikata a suratul araf kuma aka akhazatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin wata tsawa ta kama su fa asbahu fi darihim jasimin kawai sai suka wayi gari Ina gurfana akan gwiwoyinsu Allah ya ce wala ya uku ba. Allah baya jin tsoron abin da zai biyo baya saboda kamar yadda ya zo annabi salihu walla anhum wa qala ya qaumi لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين yace ya ku mutane na tabbas na isar muku da saƙon ubangiji na wa nasahtu lakum kuma na yi muku nasiha amma inda matsalar take la tuhibbuna nasihin ba kwa masu nasiha saboda haka lallai a cikin waɗannan kisoshi akwai abubuwa masu girma da za mu amfana da su na farko za mu gane girman allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin yadda allah maɗaukakin sarki yake haƙuri da bayansa Da suka duba ka ga da wannan yanibi ɗaya ta aikata sun kashe takuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka da su shi yasa wannan larura ta coronavirus da muke ciki gaskiyar lamari babban mafita a cikin wannan larura shine mu koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya wajaba mu koma izuwa ga Allah maɗaukacin sarki mu tuba izuwa ga shi saboda zunubai suna sabbaba bala'o'i da yawa Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin suratul shura wa ma saba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ba wani zunubi da zai same ku face sai ya zamanto saboda abin da hannunku ya tsoronta wa ya'fu an kathir Allah subhanahu wa ta'ala yana afwa abubuwa da yawa yanzu idan ka kalli society ɗinmu ka karanta kafiran da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa alkur'ani tun daga farkon sa a ƙarshen su za ka ga duka zunuban da suke aikatawa babu wani zunubi wanda mu yanzu ba ma aikata shi gaba ɗaya zunuban da suke aikata mu mun shanye su duka to mala za a yi irin waɗannan masu ba za su Allah ba zai mana azaba da su ba yanzu wannan coronavirus din irin azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da ita ai ba karamin abu ba ne na farko dai kowa tattalin arzikin shi ya kare kowa babu wani mutum a duniya yanzu wanda tattalin arzikin shi bai kare ba ba wani wanda samun sa bai ragu ba tun daga ƙasa har zuwa individual sannan ga mushkiloli sun yi yawa yanzu shi kanshi zaman gidan nan bala'i ne in ba waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kan irin hanyar da ya ɗora mu ta karatu ba da kuma Allah ya ba mutum damar da zai iya ɗauka wani littafi na addini ya karanta. Shi kanshi yanzu wani zaman gida zai sa ya samu hawan jini. Ya saba kullum yana zaunawa a majalisa. Ya saba kullum ya zamanto ya je ofis amma yanzu dole ya zaman gida farko-farkon lokacin da wannan zaman gidan ya faro lokacin da ake cewa mutane su zauna gida saboda cuta kafin a sanya doka a jihar kaduna wani ya ce shi gaskiya ba zai iya zauna a gida ba saboda shi matar shi ta fi coronavirus da haka gaskiya lamari shi ba zai iya zaman gida ba mazaje da yawa da ba sa iya zaman gida akwai mushkilolin zamantakewa da suke da shi yanzu kuma aka zo aka ce dole sai sun zauna kamar yadda manazarta suka yi rubutu ta yadda za ka gane wannan cutar wani bala'i ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne akwai jirgin faransa wanda ya yi wata shida suna cikin roba su communicating da kowa ba amma da aka zo aka yi masu test sai da aka samu mutane da yawa a cikin masu coronavirus to kaga idan ya zamanto coronavirus tana ana transferin ɗinta ne ta hanyar communication to su waɗannan ta ina suka same ta da kaga wannan zai nuna maka cewa wata ƙudura ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wacce ta zo domin ta ladabtar da mutum kuma daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka shine wato in banda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi malam mun cancanci irin waɗannan musibin samu ma da haka sannan kuma idan da a ce yadda kowa ya tsorata da coronavirus din nan da a ce kowa zai ji tsoron Allah haka to wallahi da ba za a samu ɗan wuta a cikin mu ba a ce yadda ake taka tsantsan kowa yake nisanta duk wani abu da zai sababa mai Corona Virus. to inda a ce yadda muke haka haka kuma muke tsoron Allah subhanahu ta'ala to da ya zamanto cewa mun samu sauki kuma hatta wannan hana sallolin jam'i da aka yi da kuma sallolin tarawih wallahi shi ma ya kamata mu yawaita istighfari saboda wani lokacin idan Allah baya buƙatar aikinka na alkhairi to zai iya hana ka yin aikin alkhairin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin kissan munafikai a suratul tauba Allah yake cewa walakin kare allahu bi asahum tasabbatahum Allah baya son zaburar su ne shi yasa ya dakile su saboda ko yaron ka ne ya cika kangarewa to za ka iya korar shi ka sallama shi rashin ganin sama ya zama ya fi maka alkai wa illa rashin yin sallolin nan a masallaci musamman a wata ne alfarma wallahi ba karamin musiba ba ce kamar da fudel bin iyadu yake cewa idan ka ji ba ka iya sallar dare to yana da kyau ka yi istighfari saboda zunubai ne suka ci kwikwiye ka to amma abin da zai baka mamaki shine har malamai da yawa abin da suka fi rakkazawa a kai shine kawai self isolation self isolation self isolation stay at home ku je ku zauna a gida ba a muka ilimin likitanci ilimi ne mai zaman kanshi amma dai mu a matsayinmu na musulmai in mun duba soshin shari'a mun san stay at home da kuma self isolation ba shi ne babban mafita gare mu ba saboda haka ya kamata mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma su ma hukumomi waɗanda suka sa irin waɗannan dokoki su ma ya kamata su tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda gaskiyar lamari ba a shirya tsara mutane ba kuma in dai ya zamanto cewa ba a yi wa mutane abin da ya kamata na taimako ba to idan suka gaji za su yi bore su fito saboda corona virus an yi ittifaki cewa a cikin mutum ɗari mutum uku zuwa hudu take kashewa amma yunwa kuwa za ta iya kashe kashi za ta kashe saba'in a cikin ɗari saboda haka yanzu mutane da yawa suna cikin yunwa wanda har wasu mutuwoyin da ake yanzu a Kano da wasu guraren yunwa ce ta jawo akwai wani da ya hakaito min daga makocin wani a Kano da ya mutu sababin mutuwar shi Esther ce ta zo ta ce masa baba daga wannan shinkafa idan aka zuba ta a tukunya ba wani abu da ya rai sannan ya sa ya haɗe zuciya a gurin ya mutu saboda haka lallai ya kamata hukumomi su ji tsoron Allah in dai sun san ba za su iya ba wa mutane abinci ba su kyale su su je su nemi abinci su dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki game da irin waɗannan cututtuka kuma ya kamata mu yawaita istighfari kamar yadda annabi Nuhu ya gaya wa mutanensa istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ku nemi ubangijin ku saboda shi mai yawan gafara ne in kuka yi haka Allah zai aiko muku da ruwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai zamanto cewa ya ba ku ya'ya da kuma gonakai insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe muna da rai za mu tashi daga iskar fir'auna mu ji yadda ta kaya da shi da mutanen da suka rayu da shi godiya ta musamman ga gidan tibin jakada muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karawa wannan gidan tv albarka da dukkan ma'aikatansa da duk waɗanda suke ba da gudunmawa wajen tabbatuwa wannan gidan tv Allah ya sa mu zama cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka a kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam